sai zancen nutsuwa da ladabin Jamal wanda Tauhidi da bata san yaya aka yi ba amma Tony ya zanta da wata jarida ta waya daga kasar da ya yayi balaguro ya faɗa masa cewa sa shi aka yi ya koya masa shaye-shaye sai dai ba zai iya kama suna ba Ogane ya saka shi wannan aikin tun ajiya jiya mun ga masu da aka bankaɗo rayuwarta da marigayi Ibrahim da irin taimakonsa ga al'ummar Najeriya wani har cewa ya bai sanya aka yi ba mutum kamar sa aka wayi gari sun manta da shi bayan talan alkhairinsa barista olwata sun an wanke ta daga zargin tursasa wa hajiya manga ta aura mata arkam inda aka yi gamsar gamsarshen bayani akan auren bazata da alhaji audi ya yi mata da ɗansa kuma suka rufe mata cewar auren ya mutu tun kafin ya yi sati a kanta aka kara da barin aiki da aka tilasta wa shahid saboda sharrin da aka yi musu duka waɗannan bayanai da kokarin tauhida ta yi ne kawai domin ta na zargin da ake yi wasu su jamal na cewa tun fil azar suna da miyagun halaye waɗannan halaye da su aka dogara aka nuna wa mutane cewa tabbas zargin da ake yi musu akwai kamshin gaskiya yanzu an wayi gari zargin ya koma kan alhaji aure ana tantamar shaidun da aka gabatar a bangarensa da kuma surutu akan me yake yi a kamfanin kaninsa bayan yana da mata da 'ya'yan da za su gaje shi da fara jama'a suna masa kallon mai kuɗin da iyalin kanin suka cuta yanzu ko komai ya sauya idanun waɗanda ba damu da shari'ar ba ma sun dawo kansu najeriya ce ka cokan take kallon wannan rigima inda aka matsu a san waye mai gaskiya idan ido ya yi yawa kuwa to hatta alƙalin zai ji nauyin tauye gaskiya saboda kiyaye masa mutuncin sa idan duniya jiya kwata-kwata alhaji audi bai rintsa ba kuma bai koma gida ba saboda zaman jiran oga wanda ya ce masa yana hanya da ya gaji ya dinga kiransa sai ya ji wayar a kashe abin ya dame shi ya tafi gidansa mai gadi ya ce babu kowa iyalinsa sun tafi hutu holland shi kuma baya nan ya ce min yana hanya fa anya kuwa yau fa ya tafi kansa ke neman tsagewa shi yasa ya bar gidan ya koma mahaɗar tasu a wurin jiran ne ya shiga kiran PA ɗinsa domin tun yanayin jikin Shamsu shi ma bai ɗauka ba wayar ma dai ba ta shiga abin ya dame shi gashi shi kadai ya taho sai direba alhaji ari ya nema ya bincika masa cikin kankanin lokaci ya kira ya sanar da shi cewar hukumar asibitin sun tabbatar masa cewa ba su da mara lafiya mai wannan suna ari me kake son cewa shamsin ne basu sani ba to ka ce shamsuddini ka san turawa da iya yin bala'i alhaji bai je ba fa amma bari na nemi dan yaya ta ya je ya duba tun da garin yake suna gama wayar ya ji gaba ɗaya kamar ana kwance masa notin jikinsa oga ya ci gaba da nema amma shiru har dare duk wancan badakala da aka kado har a gidajen talabijin zancen kenan sai bai sani ba riga da suka tana atamfa hita ta saka mai ruwan hoda da nasararin samaniya bayan ta yi wanka ta ɗora hijabin ta mai hannu sky blue fuskar ta babu kwalliya ko hoda ko hoda bata saka ba ta yi dan zulu da ita ta fito ta shiga ɗakin aidan a zaune ta samu hajiya manga da aidan a gabanta tana goge masa jiki bayan ta yi masa wanka zaki wuce inan nake taya mu addu'a kullum cikin ta muke tauhida na Mamalo zai tuka ki dan na san a gajiye kike ga rashin bacci ga girkin da kika tasar kamar babu masu yi dan sun kuyar da kai tai a sunkuye ta hajiya manga tana mata dariya suna dawowa daga asibiti ko wanka ba ta yi ba ta fada kicin yanzu babu mai tuhumar su idan ba su koma karan menshon ba saboda abin da ya faru jiya abinci sai kala biyu da farfesu masu rai da lafiya domin tabar, arkam da jamal tana sa rai da imani da allah cewa duka su biyun za ta samu belansu su dawo gaban mahaifiyarsu kin manta baki gyara fuskar ba matar likita cewar hajiya manga tana mai kasa ɓoye farin cikin ta tun basu dawo ba dukar da kai tayi a kunyace ta ce ina sani kin san ana bibiyar mu fita a hakan shi zai ƙara wa mutane tausayin mu a fahimci cewa muna cikin tashin hankali jinjina mata kai hajiya manga tayi domin Allah take kaunar yarinyar nan har katsan zuciyarta fita tauhida ta yi ta ba wa mammalo makullin da daya daga cikin motocin hajiya manga suka tafi police station din da aka tsare su arkam tare gaban da ke faduwa da fargabar kada shi ma ta same shi a yanayin da suka ga jamal ajiya yan sanda biyu ne suka taso ta da shiga suna yi mata magana cikin kyakkyawan lafazi har sai da ta yi mamaki kallon tausayi suke yi mata don basu daɗe daga maganin labarai ba inda aka sako bidiyo ɗin lokacin da ake fito da ita daga ambulance a asibiti id card ɗinta ta fara nuna musu sannan ta buƙaci a bata belin arkam da jamal cike cikin takardu aka bata ta yi ta zauna jiran a fito da su sergeant ɗin da ya shiga sa sai murmushi yake kai ka ce shi aka zo beli da murnar sa ya ce su taso su tafi jamal kasa tashi saboda tsamin jiki sai da arkam ya raba shi da jikinsa suna tafi tafiya a hankali yana fitowa idanuwansa suka sauka akan na tauhidat sai ya ɗauke kansa mammalo da yake kusa da ita na ganin jamal ya tafi da sauri ya rigo shi yana yi masa sannu ganin arkam yana yi masa kallon rashin sani ya saki murmushi yo a arkam a yan mammalan dan murmushi arkam yayi ya sa hannu a inda aka nuna masa bayan jamal ya saka suka fito ko sau ɗaya bai kalli tauhidat ba jamal ne kaɗai yake ta duka mata murmushi ya kasa magana jikinta yayi matakar sanyi ta ji kwalla na shirin zubo mata tunaninta bai wuce na bashi don jiya bata zo ba a sanye ta bi bayansa har suka isa bakin motar a gaba jamal ya zauna ita da arkam a baya asibiti kika ce za mu wuce saboda jamal ko mammalo ya dan jiyo ya tambayi tauhidat lokacin da suka tsaya a danja eh mu tafi gida zan duba shi suka ce lokaci guda ita da arkam kuma bakin kama bakinta ta yi jamal ya ce a kai shi asibitin baya sunan na ta sake ganin sa a haka gida za ka kai mu arkam ya sake cewa da yanayin da ya sa aka rasa mai ƙara yi masa masu bai ƙara magana ba ya kwantar da kansa a jikin sai ya rufe idanuwansa zuciyarsa na wani irin harbawa da ɓacin rai bai san irin san da yake yi wa tauhidat ba wanda ya saka shi jin haushin kansa da ya zama mijin da ya kasa tsare kare matarsa da yan uwansa daga sharrin kawunsa bayan duk abin da ya faru jiya a yau yana ganin fuskarta ya ji wani irin abu ya sake taɓa zuciyarsa ta yi wani irin fayo wanda a zahirin gaskiya ko ba don yan jarida da take gudun haduwa da su ba tana jin jiki daga shakar jiya Dauri ya ce kawai take yi ta nuna wa hajiya manga kamar ta ji sauki sosai jiya ke kamar ya janyo ta jikinsa tun a station din ya rungume amma kuma yana kunyar ta shi yasa ya ɗauke kai wata kuma shirinsa sai ya sagar mata da gwiwa ta kasa daga ido ta kalli bangaren da yake zaune motar shiru a haka suka isa gida mammalo ya taimaka wa jama'ar suka fita ita kuma ta tattaro duka jaririn da ta saya ta hada da wayarta ta dorawa wa argam kan cinyarsa kafin ya bata. komawa ya zauna ta fita tana waigensa sun mamalo na shiga ciki hajiya mun gaska fara tararwa ta murda kofa za ta fito jamal ta ta rungume tare da fashewa da kuka kukan shi ma so mai yana cewa ta yafe masa ba zan ƙara shan komai ba insha Allah nan nan ku yafe min kanwata ya kalli tauhida tana share hawaye yan uwa suka shiga fitowa ana yi masa murna matan kowace da hawayenta ina yayanka Anta rabi'a ta tambaye shi yanzu zai shigo ɗakin sa da aka gyara tsar yana ta kamshi hajiya manga ta jashi saka tafi domin yayi wanka faɗi take kafin ya fara ya cire rigarsa za ta ga sa masa baya da hannuwa kunya ce ta kama shi duk ya zama wani salihi ya ce ya yafe ka san Allah sai an gasa jikin nan naka bari har mai shigo sai ya gasa min shi ma matarsa aikin da za ta yi kenan dan na tabbata ba zai rasa tsamin jiki ba ko da bai kai naka ba umma ta bashi amsa kai tsaye tauhida tana jin haka ta kwashe kafafuwanta za ta gudu umman ta sake kiranta da ki daukar masa nasa abincin da kika dafa ki tafi da shi dakin ki jira shi kunya kamar ta nutse a wurin ga idanu da yawa sai ta fara kallon nan na neman agaji ke ma daina kallo na ki wuce tun ina bin ki da laluma. umman ta kaurara murya ta faɗa ba shiri ta karasa gaban dining table ta fara daukan tire din nasa abincin dan dama ta raba musu shi da jamal sai da ta shige umma ta murmusa da tana cewa ba ta da dama ita kuwa kada baki ta ta ce tauhida na bukatar kulawar mijinta fiye da yadda yake bukatar ta ina tausayin marainiyar nan wallahi amma na san idan ba da jin ido ba kunyar ku ba za ta bari ta je inda za a tareraye ta ba ta kara maganar ta da goge kwalla yaban tauhida aka shiga hajiya mun ga ta samu malobin jamal domin ya taimaka masa suna zaune arkan ya shigo jikinsa har rawa yake yi ya kalli mahaifiyarsa ina take ta fahimci wa yake nufi ta nuna masa kofar ɗakinsa ya wuce yana jin kamar ya tashi saboda kafafuwansa sun gaza saurin da yake so danki ya zama kububuwa antuna na ta ce da kanwarta anta umma ki fito mana da yadan yadda ya shigar nan ba na jin lafiya da ce ta ce duk su tashi sun koma masu sa ido hajiya manga amma ta so a duba don ta kula da gaske wannan kes din yana taba arkam ta yadda zuciyarsa kullum tana kusa tana tsoron kada ya taba lafiyar tauhidat ya dauki damuwa ya saka a ransa na ganin kamar ya gaza yin abin da ya dace a matsayinsa na babba akan kujerar gaba madubi tauhidat ta zauna ta yi tagumi tana jiran shigowarsa ba ta san da fuskar da zai shigo ba shi yasa duk ta damu alamun bude kofa ta ji ta dago suka hada ido kafin ta yi yunkurin tashi cikin sassarfa arka mai so inda take hannunta ya janyo ya tada ta ta fada jikinsa rungume ta yi kamar zai tsaga kirjinsa ya saka ta a ciki domin ya huta ya ma da duka hannuwanta ta zagaye shi ta rike shi kamar tana tsoron wani zai kwace mata shi Kodalais me ya same ki jiya? Me ya faru aka kai ki asibiti? Ya ce murya a shaƙe yana ɗaga mata lullubi zai cire don ya duba jikinta. a dan su ta na hijabin babu komai duk abin da ka gani shiryawa muka yi da nan nan fuskar ta ya dago da yatsunsa yana sakar mata murmushin nan mai narkar mata da zuciya kika shirya ne raina ne ya baci tun jiya da na ga kin kama kafar kawu kina roko amma yanzu na ga duk yadda labarin ya canza we just need more evidence and insha Allah this case will be over insha Allah ta ce da shi tare da murmushi cewa yi ta jira shi yi wanka sai ta faɗa masa yadda komai ya faru duk da tana jin kunya haka ta tashi tana jin ya kamata ta taimaka masa matsawa ta yi gabansa ta so maɓalla maɓallan long sleeve t-shirt ɗin jikinsa a hankali take yi kuma a tsorace bai fi ta buɗe ba ya damƙe hannuwan nata duka biyun da idanuwansa a burkice? gabanta sai da ya faɗi saboda irin kallon da yake jefa mata da ta iya hiɗiya yawon bakinta ki bar ni kwadilai sai ce a hankali I just want help. Ta ce da ƙaramar murya, na sani amma a yanzu dai ki rike taimakon nan zan fi buƙatar sa idan na bato Kai a ƙasa don kunyar hada ido take da shi, ta ce mai yasa? Hijabin nata ya rike ya buɗe kunnen ta ɗaya ya yi mata raɗar da ta kasa jurewa ta ture shi da sauri ya tafi banɗaki yana dariyar da ta kwana biyu bata ga yayi ta ba sai yanzu take jin kamar an sauke mata dutse mai nauyi daga kirjinta neman abin yi ta yi domin ya rage mata tunani ta rasa dan an riga an kalkalli dakin nasa tas tana nan zaune ya fito da tawula kugunsa da karami yana goge fuska da shi ta maduban suka haɗa ido ya kafe ta da nasa ko kiftawa baya yi sosai ita kuwa duk sai ta dabarce don ba karamin cika mata ido yayi ba banda tsayinsa ko kaɗan ba shi da rama shi yasa take masa kallon tsoro wayan cewa ta ta tashi daga gaban madubin tana cewa bari ta je ta ɗauko masa abincin da ta ijiye a falonsa bai ce komai ba har ta tashi ya koma kujerar da ta bari ya zauna tsoro na baki ne ya ce da ita a lokacin da ta kusa kaiwa bakin kofa tsayawa ta yi ta kasa motsawa sai kuma ta dan juyo ko kaɗan abinci zan ɗauko fa bakinsa dauke da shi shi'umin murmushi ya tambaye ta abincin ne ya hana ki kalli ido na dawo ki jira da na shirya sai mu je can na ce. a hankali ta koma kamar kazar da kwai ya fashewa a ciki har kam ya kalli agogo ya ga saura ya san an riga an yi sallah a masallacin jikin makarantar nan na alwala ya ce ta ɗauro su yi tare dama neman guduwa take idan ba ta son ci gaba da zama da shi a yanayin da yake da saurinta ta tashi za ta shiga taila ta ce ta cire hijabin mana kada ya jike manta ta da abin da take ɓoye masa ta cire idanuwansa suka sauka akan abin wuyanta mara kauri da ta saka wanda ya hana shi ganewa ta hijabin tsoron da ya gani a idanuwanta lokacin da ta farga da me yake kallo ne ya sa ya cewa komai ya tabbata ba tsotsayi ba ne idan ba za ta ɓoye ba kala bai ce ba har ta yi alwalar ta fito shi kuma ya shafa mai ya fesa turarukan ta na jiki da na kaya shi ya saka mara hannu da wando ya zauna jiranta ita kuma tana sane ta bashi lokaci ya karasa shiri a hannunsa ta ga hijabin ta ta miƙa hannu domin ta karɓa sai ya janyo ta gabansa ya saka mata sannan ya juya ya tada ya kama doguwar addu'a ya yi masa suna gabawa ga mamakin ta sai ya ce abinci zai ci fadan suka je ta zuba masa ya ci sosai don yana jin yunwa duk abin da yake yi bata san dauriya ba ce kawai don ya samu damar mallakar kansa idan ya ji abin da ya same ta iya akwai zafi ba za ki yi wanka ba ta ji ya ce kamar daga sama miƙewa ta kamar dama jira take za ta ba ta yi nuna mata kofar ɗakin sa saki a nan to bari na ɗauko kaya "Cordless, please, don Allah ki abin da na ce." Yadda ya yi maganar ba ta ga ƙofar jan zance ba. ko bai faɗa ba ta san abin da yake kokarin dannewa da sanyin jiki ta ja ta cikin ɗakin ta bar shi a falo sai bayan kamar minti uku ya shiga ɗakin kayan da ta cire gaba ɗaya ya kwashe ya ninke ya saka a durowarsa sannan ya ɗauko mata wata shit ɗinsa da ko a jikinsa tana da tsayi ya feshe ta da turare sannan ya ijiye mata akan gadon ya fita ɗakin jamal ya wuce bayan an sake jajinta masa wannan tashin hankali da suka ciki a falon a can ya sami hajjiya manga tana ba wa jamal abinci a baki filin speta arkam ya tambaye shi yana zama a gefen shi da sauki ya ce a takaice arkam ya ce nan na karar jamal na kawo miki dama jira nake ka fito ni ma na kawo tawa karar me ya same shi ya kasa sakin jiki da ni wani yake cewa yana jin kunya an bar shi ya ci abinci da kansa ta ce cikin wani irin yanayi na damuwa nan argam ya faɗa mata ire-iren maganganun da jamal yake yi na kyamatar halin da ya sanya su da ɗira a kansa laifi ya ƙara da nasa ƙorafin na rashin jin daɗin yadda kanan nasa yake yi masa hajiya manga ta ce jamal ana son nadama amma janye jiki daga gare mu ba zai faranta mana rai ba ko da kai ko babu alhaji audi yana cikin kaddarar rayuwarmu da zama da umma ta ce tauhida ta tafi wurinka ina gani tana ta kallonsa tana so ya sa baki amma sam yake hada ido da ita wai tana ina nema. kai tsaye har ce tana daki na bar tana wanka wani irin kallo hajiya mun ga ta jefa masa yi saurin zaro ido yana ta kai nan na babu wani abu bane kawai naga ana zafi ne na ce ta yi kunya ta kama ta ta yi saurin cewa a bar maganar ni ban ce komai ba don tsuke baki ni ma ban ce komai ba dariyar jamar suka je yana yi su ma suka saki fuska kafin tari ya sarge shi harkan ya buɗe kayan aikin sa ya dudduba shi sannan ya rubuta magunguna da allurai da ya ce zai siyo waɗanda ba shi da su a gida. Kasa hakura da rike tambayar sa game da abin da ya samu tauhida ta ce nan me ya samu kadilas a wuya. Jamal ta kalla ta kasa magana harkan ya tashi yana ta zai koma ya tambaye ta dama ya kyale ta ne saboda ya fuskanci kamar ba ta son ya sani. Hajiya mun ga jikinta duk yayi sanyi sanyi idanuwanta kuwa sun yi ja a haka ta faɗa masa abin da ya faru a karan menshon. Duka 'ya'yan nata babu wanda bata ga tsananin bacin rai a tare da shi ba Barkan bai iya zama ba ya tashi ya bar ɗakin dan ji yake kamar an shake masa wuya baya numfashi sosai. Yanzu yake tunanin zuwa duba Shamsu amma jin wannan maganar ya sa shi fasawa. Bai san me ya kamata yi ba Alhaji Audi ya huce ba. Ya dai san cewa zai ƙara kaimi da kokari sosai domin ganin ba su fada shari'ar nan da ba da izinin Allah. Sai da ta gama shafa mai ta nemi kayan ta rasa rigar da ta gani akan gadon tana kamshi ta gane ita yake nufi ta saka ba abin ta fata ta tafi ɗaki ba ko hijabi bai bar mata a inda za ta gani ba body spray ɗinsa mai kamshin da za ta iya amfani da shi ta yi amfani da shi sannan ta saka rigar ta koma bakin gado ta zauna wuyanta har yanzu yana cewa har ta ciki amma sai ta ki daurewa gare ya dawo ta yi masa bayani kawai ba jimawa kuwa sai gashi ya dawo kunyar rigar jikinta ya hana ta tashi fuska a sake ya shigo saboda koren sa ya ɓaci ya tabbata duk abin da ta yi tana yi ne domin mahaifiyarsa ƙaninsa da shi kansa kafin ta tashi ya zauna ta bayanta sai gani ta yi ta koma tsakiyar kafafuwansa kansa ya dora a kafadar ta ya rungumo ta jikinsa tsigar jikinta ke tashi har yana ji saboda da hannuwanta ya haɗa ya zagaye ta da nasa da mun numfashinsa ta ji a gefen kunnenta sai ya kara kasa da kansa ya sumbaci ramin wuyanta ta gefen hagu da dama rufe ido ta yi jikinta na bari kamar mazari cikin wani irin yanayin shauki mai wuyar fassara yi mata magana to sun ya kira ta da sunan da bata taba jin ya faɗa ba in mm, ta amsa da me ya kamata na yi miki na fita kunyar ki I can't believe you had to do this for us. ya wuya ya ce yana shafa wurin a hankali. Murmushi ta yi duk da baya ganin fuskarta da sauki ta, amma ko ban aure ka ba ka san I will do this for Nanna. Dan Allah ku daina sawa ina jin babu daɗi. Soyayyarsa da ya ce kuma ya tattara gaba ɗaya ya damƙa wa Tauhidat amma duk da haka gani yake yi kamar ya gaza. Kintana dan jiyowa ta ta kalle shi me a ya ba ta ɗan ce idan mun haɗa in yi miki abin da ya dace da Quadlace. kawar da kai ta yi da sauri ai baka yi ba lokaci ya wuce dan Allah ki bari na yi yanzu ta ce ta buga da rawar baki ta ce me kin fiye tambaya kawai ki bari na nuna miki Allah ya sa baki da nauyi da ya kanne mata ido tashi dai tana juya idanu ba ni da nauyi nan ta ce girman biredi ne bai san lokacin da ya kwashe da dariya ba yana yi mata kallon ƙwaralla a lokaci guda yanzu kin yarda ke da biredi san makal ba fa haka nake nufi ba ta dan buga kafa yan mata masu kiba ba sa so ana cewa suna da kiban laura fuska ta yi ta ɗauki filo ta kai masa duka. Ba ni da ƙiba. Tashi bayan ya gama dariyarsa to yanzu me yake so na yi miki mai cutlass? Ka goya ni ko ka ɗauke ni. A gaban gadon ya tsaya ya ce come here. Tana zuwa ko ta zaga bayansa ta ɗane shi. Tashi ya riƙe ta yana juyi da gaske Brett ce ashe. Dariya ta yi ta ce ai na faɗa maka. Kafafuwanta da suka bayyana har cinya ya karewa kallo ba da sani ba sai ji ta ya ce you have beautiful legs love them bata san sanda ta fara cewa ya sauke ta ba ta dare tana faman jan riga shi kuwa ya ci gaba da kallanta yana matsowa gabanta dai na kallo na ta ce tana matsawa baya to ni kike kalle ni ya kama rigarsa ya cire ya jifa da ita baki ta bude tana mamakin sa shi ko yayi amfani da wannan damar ya sanya harshen sa ya soma bin zagayen dan bakinta kafin ya hada bakin sa cikin wani irin zazzafin kis da ya mantar da su duniyar da suke babu abin da suke gani da tunani sai junan su da dimbin soyayyar da take tsakanin su da kire ya dago kansa ya zuba fuskar ta ido Dumshe nata idanuwan ta ta kwantar da kai akan kirjinsa. Ka san me nake so ta ce da shi kanta har lokacin a kasa. Bayan ni ya faɗa da dariya di in mm, ka mayar da ni mara kunya kanta ya ɗago yadda zai kalle ta da kyau har me na yi haka ke da nake tausaya miki kuma nake tsoron rigima da nannanki hannunta ta sa ta duko da kansa tana buɗe ido da rufe su bai ishe ni ba ka daina me da ya buɗe baki da niyyar yin magana sai ta yi masa kwatancin abin da ya yi mata suka sake tsindamawa duniyar da suka baro tun zuwan alhaji audi mahaɗarsa da oga jiya bai san yana cikin ɗakin tsafinsa ba ya shanya shi wayoyinsa suna ta ringin yaƙi ɗauka ko ɗaya saboda baya son jan wani abu da zai tayar masa da hankali wayarta ya gana da oga duk wani abu da zai zame masa matsala ya yi imani zai kawar masa da shi akan kujerar zaman mutum ɗaya da yake zaune ya yi bacci sai da rana ta take tukunne ya farka da sauran maye yana buɗe ido ya ga oga a gabansa tsabar sauri bai kula da babban rigar da ya baza a kasa ba haka ya tashi ya take kasanta sai jiya kake tim ya fara faɗi oga kawar da kai yayi hadari hakika audi baka damu da matsalar da kake ciki ba shi yasa ka iya zaman shan giya ba haka ba ne oga tunani ne yayi min yawa na rasa me yake yi min daɗi ka dubi darajar mai share mana hawaye ka taimaka min jiya da kana kotu ka ji abin da tsinanniyar yarinyar nan ta faɗa da ka tausaya min tafiya cikin ɗakin tsafin oga yake yi alhaji audi na biye da shi a baya kayansu suka cire a wurin suka ɗauki wani bakin yadi kowa ya ɗaura kamar zani sannan suka shige kuryar ɗaki a nan gunkin mai share musu hawaye yake oga ne a gaba alhaji aure a baya suka zube a ƙasa suka kai labbansa ƙasa a gaban gunkin bayan sun gama gaisuwar ibadar sannan oga ya ɗauko kayan aikin sai ya fara karanto kalaman da shi kaɗai ya san su sai da ya gama alhaji aure yana gefe kai a ƙasa sannan ya yi masa magana to mai saurare bari mu dakata a nan sai mu na gaba domin jin yanda za ta kasance. Kada ku manta ku danna subscribe na channel ɗinmu mai suna Ash Multimedia domin ci gaba da samun kayyadattun shi da shiryenmu haɗe da telefon Hausa na ƙwararrun marubuta. Mun gode.